is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 22 da 25 mazauna jamhuriyar Nijar kuma na iya kama mu kai tsaye tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara da noma da dalo da kuma niya fm za ku kuma iya sauraron mu ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com kamar yadda muke sanar muku a cikin kwanakin nan wuni da kwana za ku iya sauraron sashen hausa na murya amurka a wayoyinku na salula a shirinmu na dandalin voa Jama'a masu saurari Assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Grace Alheri Abdu ce daga birnin Washington DC da Aliyu Mustapha Sokoto da kuma sauran abokan aiki ke farin cikin saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi a wannan shirin ga takaitattun ko kuma kanin labarai. to malama garas hukumomi a najeriya dai sun tabbatar da mutuwar mutane da dama a hararen bamaman da aka kai a maiduguri gwamnatin koren kuma ta soma daukan hada hancin dukkan sojojinta na cikin sojan da waɗanda suke waje domin ganin sojojin rasha da ake ta tara mata a cikin kasa sannan wasu mutane sun fito suna ta yi yankan mutane da wukake a china har sun kashe mutane sun fi talatin to Allah kyauta to muna da rahotanni biyu kan halin da ake ciki na farko dai a jihar borno kamar yadda kuka ji a kanin labarai kan waɗannan tagwayen hare-hare da aka kai da suka yi sanadiyar kashe sama da mutane hamsin sai kuma dokar hana zirga-zirga da aka kafa a jihar adamawa da yammacin yau amma duka sai bayan kun sha labarai to jama'a barkanku da wani ali mustapha sakwata ne hukumomi a najeriya sun tabbatar da cewa akalla mutane 35 suka rasa rayukansu a cikin wasu tashin babamai har kashi biyu a yankin nan na sashen arewa maso gabacin najeriya din inda boko haram ta jima tana ta da hankali jami'ai sun ce a jiya ne wannan al'amari ya faru a wata unguwa mai kasuwanni da ke cikin garin maiduguri da kwata jihar borno bam na biyu ma ya tashi ne a lokacin da mutane suke kawo ɗauki ga rukunin mutanen farko da shi fam don farko din ya rutsa da su ko da yake har yanzu baya wata kungiya ko rukunin mutanen da suka fito suka dauki alhakin kai wannan farmakin boko haram ce hukumomi da ke can suke zargi kuma kamar da garasa ce akwai karin bayani kan wannan bayan mun gama baku labaran nan gwamnatin ƙasar ukraine ta soma daukan matakin saka sojanta na ciki da na waje cikin shirin ko ta kwana bayan da majalisar dokokin rasha ta amince da cewa rasha ɗin tana da 'yancin ta je ta tura nata sojoji su je su girki a cikin yankin crimea babban jigon harkokin tsaron ukraine andrei parubi ya ce sun ɗauki matakin ɗaura mara ne domin su kare lafiyar al'ummar ukraine kuma su tabbatar da martaba wannan ƙasar tasu babban sakataren rundunar sojan ƙasashen turai ta neto anders fogh rasmussen ya ce neto tana goyon bayan 'yancin mutanen na ukraine na su shatawa kansu makomar da su kansu suke so a jiya asabar ne kuma shi shugaban amurka barack obama ya share kamar awa ɗaya da rabi yana magana ta wayar tarho da shugaban rasha ɗin vladimir putin domin ya nuna mushi damuwar amurka kan wani da ake toyawa a can cikin yankunan a yanzu nan sai dai kuma kafofin watsa labarai na rasha sun ce mr putin ya gaya wa shugaba obama cewa rasha fa tana da cikakken yanci na ta 'yan asalin ƙasarta da ke zaune a can yankin crimea da kuma wanda suke zaune a gabacin ukraine To muna baku labaran duniya daga sashen Hausa murya Amurka a birnin Washington DC. mutane akalla 33 suka rasa rayukansu wasu 130 suka sami mummunan raunuka a ƙasar china lokacin da wasu ɗauke da wukake suka fito titi suna ta yi yanka duk wanda suka samu wanda suka rasa rayuka nasu nan sun hada da mutane hudun da suka fito suna ta yanka mutane din da ko mutane 29 da su masu yankan suka halaka su duka duka da ce mutane kamar goma ne suka kawo wannan farmaki a wata tashar jiragen kasa da ke garin kummin yan sanda sun ce sun harbe kuma sun kashe hudu daga cikin maharan sannan sun kama guda daya yayin da suka shiga farautan sauran an dai nuna hotunan mutane jina-jina a wurin da wannan abin ya faru kuma wanda suka ga abin da ya faru din sun ce maharan sun bayyana ne kamar daga sama kuma suka shiga daba wukaki akan duk wanda suka yi ido biyu da shi halis da dai ba wanda wani da ya fito dauki alhakin wannan al'amari da amma dai su hukumomin na china sun jima suna dora laifin irin wannan hare-hare akan abin da suke kira ƙungiyoyin 'yan kishin islam masu san ko kuma masu a wariya na lardin Xinjiang da ke yammacin ƙasar ta Sin. hukumomin ƙasar thailand sun ce an buɗe rumfunan zaɓe cikin halin kwanciyar hankali a larduna biyar na ƙasar domin a sake maimaita zaɓuɓɓukan da gallama ta kaure a kan su wanda aka gudanar a watan da ya gabata zaɓuɓɓukan da ya kamata a yi a sauran larduna kuma sai daga baya za a yi su hukumar zaben thailand ta ce an tsayar da zaben da aka gudanar ranar biyu ga watan fabrairun da ya gabata a sha 18 daga cikin larduna 77 na ƙasar, abinda kuma ya takura miliyoyin mutane masu jefa ƙuri'a. hukumar zaben ta ce ba za ta faɗi sakamakon zaɓe ko ɗaya ba sai an kammala ɗaukacin dukkan zaɓukan kuma a dukkan lardunan ƙasar a ƙarshe dabban mutane sun yi ca kan titunan hong kong a yau suna ta zanga-zanga nuna jin takaicinsu da gallaza da suka ga an yi wa wani sanannen ɗan jarida da kuma don a nuna ma dai rashin yarda da wulaƙancin da suka ce ana yi wa kafafen yada labarai a wannan ƙasar kevin lachun yana dab da shiga mota shi ranar larabar da ta gabata ne lokacin da wani ya fito daga wato da wata doguwar wuka irin ta yankan nama din nan ya ta daba masa a jiki inda kuma ya yi mishi mummunan rauni a katattarin shi da kuma kafafun shi amma dai ya tsira da ran shi shi wanda ya kai mishi farmakin da kuma dan ashaban da ya kawo shi akan babur da san an ce abin su kuma har yanzu 'yan sanda ba su ma san dalilin kai wa shi dan jaridar wannan harin ba. Labaran duniya kenan aka saurara. An yi kiyasin cewa kimanin mutane hamsin ne aka kashe a tagwayen hare-haren da aka kai jiya wajen wani gidan silma da ke garin Maiduguri, jihar Borno. Wakilin Haruna Dauda biyu na dauke da karin bayani. an dai samu wannan tashin bom din ne da misalin karfe 6 na maraicen jiya asabar bayan mintuna goma aka sake samun tashin wani bom na biyu wanda ya halaka mutane da kuma raunata wasu mutanen ana da kyau ta san cewa an shigo da bom din ne cikin wata motar itace sannan aka faka ta a kofar gidan siniman wanda ke da hada-hadan jama'a masu ɗimbin yawa tattare da wasu matasa da suka je kallon kwallo yayin da ake gudanar da wasu bukukuwan aure a unguwar wanda aka ci harin ya ritsa da mutane amma mafi yawan su yara ne da ke wajen wannan shagulgulan bukukuwan tashin bom din da ya rubuta gidajen mutane masu yawan gaske inda wasu mutane fiye da 60 suka samu munanan raunuka kamar da wani jami'in red cross ya shaida mini duk da cewa bai danna muryarsa ba sai dai ya shaida mana cewa sun kai gawakin mutane fiye da 50 zuwa asibitoci daban-daban da ke fadin jihar mun dai isa wannan unguwar ne da sanyin safiya inda muka ga jami'an tsaro da dama tattare da wasu karnuka suna shishina wasu guragujen gine-gine ko ya Allah za gano wasu da guragujen gine-gine ya binne na da samu na tattauna da wasu mazauna wannan anguwan da suka ganewa idanunsu yadda wannan abun ya wakana ina a waje to sai na ji kawai hayaki ya tashi a sama aka ce bom mota a kurikura ce ta ɗauki itace akwai bom a ciki shine ya tashi ni ina zaune abun ya je same ni ma a wajen ka gani eh, sai ya ji mun rauni ne ta tije ya rushe da mu Allah ya sa kuma muna filin gida ya na da sun fita lafiya ya na ɗaya ne na asibiti ya ciwo ne yana asibiti amma mun fita lafiya da yara kanana ma duk mun fita lafiya abu kawai muna zaune muka ji karan abu mai karfi sai kawai na ga wuta yana wasuwa a fili na ce yara ku zo mu fita suna tafiya daki na ce ku zo mu fita mu fita shi ne muka fita muka yi haka ba ma magani hanya ma sai muka fita muka yi haka sai na ga yaro na wanda ya ji ciwo na ganshi muka je sai na samu mota na sa shi tafi asibiti yanzu su masa ku da kura da itace suka zo suka zo suka biyu ne daya wuce gaba daya sai ba muna sai sai daya bum da tashi ya kace jama'a ni bi kuma sai ka tashi ya kashe jama'a da yara da matasa anguwa muka taro muka cincin sauran sauran mutane muka kasa asibiti sauran ma an cire gawayen kisu yanzu ka cikin wannan kasa da ka gano nan akwai jama'a su kai ɗari a kasa yanzu haka nan akwai gawa birni nan akwai gawa birni za ciki akwai gawa birni za ka da a kasa nan kwasa bane mun muna ina zama ana aure auren jiya ana aure jiya mun muce muna roƙon gwamnati ta kawo mana girla za a za mana wani har zuga shi shuru shuru har zu ba zama na ba saboda ina zalla ko a daren jiya ne kuma aka ce an kai wani hari a ƙauyen Maino da ke kusa-kusa da garin Maiduguri wanda aka ce an kona kusan ƙauyen Kurmus yayin da mazauna ƙauyen ke ci gaba da kurarowa zuwa babban birnin Maiduguri wanda hakan ya sa matasan nan da ake kira 'yan gora ko kuma civilian JTA tsurare matakan binciken ababen hawa musamman ma a irin anguwannin su. Da ranar ne kuma muka samu wani rahoton cewa an kame wasu 'yan bindigan guda biyu doke da bindigogi a cikin motar su a cikin garin Maiduguri kusa da bakin kasuwar Litinin wanda aka ce an danka su ga jami'an tsaro sai dai duk kokarin da nayi yi tabbatar da wannan aukuwar lamarin guda uku kama da na tashin bam din da harin da aka kai kan ƙauyen minor da ma wannan batu da ake cewa an kama wasu 'yan bindiga a cikin garin maiduguri duk haƙana bai cimma ruwa ba da na yi ƙoƙarin samun jami'an tsaro don tabbatar min da aukuwar lamarin babu ɗaya da ya tabbatar min da shi sai dai mun ganewa idanun yadda jami'an tsaro ke ci gaba da tsoro a rasin musamman ma a cikin babban birnin jihar haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya To a gaishe ka Haruna sai kuma jihar Adamawa inda aka kafa dokar hana zirga-zirga sakamakon hare-haren da ake yawan kaiwa ga wakilinmu Ibrahim Abdulaziz da ƙarin bayani. rundunar soji na 23 da ke yola ta fi bada sanarwar kafa dokar hana fita a fadin jihar adamawa da karfe 7 na yamma har zuwa biyar na asuba ko da yake rundunar ba ta karin haske ba game da wannan sabon doka to sai dai kakakin rundunar sojin kaftin jafar nuhu ya fi bukaci al'umman jihar ne da su da haɗin kai jama'a su kwanta da hankalin su kuma su bi doka su bi doka inda gwamnati ta kafe saboda haka kowa dai ya zona gunda aka ce ya zona to kar ka fita lokacin da aka ce uh, um, mutane ba za su fita ba kuma kar su sa kansu abin da bai kamata ba ibrahim abdulaziz sashin hausa na mara amurka daga yola a Najeriya. To Ibrahim din dai bai nisa ba ga rahoto na musamman da ya haɗa mana kan harkokin tsaro a jihar ta Adamawa. kama daga 'yan gudun hijiran izge zuwa na kishinga da ma na shuwa duk kusan batun guda ne na halin kunci da ta gayyara yayin da ma waɗanda abun ya shafa kan tuno irin harin da 'yan bindiga masu tada kiyar baya suka kai musu wannan kuma an so an kamo mu dole dole na roke su su kashe ni sun ce ba za su kashe ni da bindiga ba sun ce sai su dai su dai kawai su kashe ni da wuka na ce a'a magana wuka bai taso ba nan sai dana daya nan ya ce tunda babana ya ce ba za a yanka shi ba eh, ba za yanka shi an naɗe shi baya a kafa wallahi yaro nan ya ce tunda babana ya tashi ba zan kwanta mu Allah shiga bunan zuciyarsu su masu aikatawan su san cewa ba abun kirki suke yi ba su tuba yanzu haka ma akwai 'yan gudun hijira fiye da dubu goma a jihar adamawa wanda hare-haren 'yan mindiga ya raba da gidaje yayin da har yanzu ba a san inda wasu suka shiga ba lokacin da aka kai wa kauyukan su hari walau dai ko sun mace ko kuma sun bace a daji yayin da har yanzu wasu kan kwana a dazuka don gudun abin da ka iya faruwa kusan mutanen garin nan ka gashi nan kaga dai sun kaura duka to ba mu sani ba karfe takwas na dare suka dawo kai muna ganin mashin suke wucewa sai na mun sa bakin kofa saman mu yan acaba ne a sai ga motoci ga mashin suke wucewa sai kusa da coci na kenan sai na mun ji karan bindiga guda uku a sai mutane uku ɗin ne suka kashe a to a kan mana soja ka yawan mutane nan ya wuce da ke lissafi don akalla ba kasara ba sun wuce da biyar suka zo kuma motoci bila biladadi duk inda aka gaya wa mota da ya kai mota ga mashina kuma da dama kuma sun kwana jeji idan gari ya waya ka sai su fita abin tausayi. da alamun dai al'umman garin shuwa su ma ba za su mance da halin da 'yan bindiga suka jefa su ciki ba. to motar tamu sun tafi da shi to a wani motar dangote a bayan mu dama shi suka kona shi a haka haka yake shi suka yi gaba da motar mu da kaya har yanzu ba labarin maganin mu. wai ba sojoji ne a wajen. abun nan mun ya ci mana fuska fiye da yadda kake to abun da ne ba mu taba zata ballanta tsammani. gashi nan kuma ya faru cikin halin kakani kai kusan mutanen garin nan ka gashi nan kaga dai sun kaura duka ina ina suka gudu sun kwana jeji idan gari ya kace su fita to sai dai kuma yayin ziyarar jaje da gwamnan jihar Murtalan yaku ya kai a garin gwamnan jihar Adamawan ya fa sha alwashin sanar da hukumomin da ke Abuja dinga tsayawa kofar gidaje mutane ana kokkona ana wucewa sa'annan ba wanda tunkare su abin bakin ciki ne abin da wato gwamna abu yake faɗa ko sojojinmu ba a ba su kayan eh, yaƙi ba ko kuma wani ya ce musu ku dakata ka kui ka kutun kare su ba daidai ba ne to muna fata wannan wannan abin baƙin ci ne a gare mu muna fata za mu fi wannan abu magana da mutane abuja sun ji dai. ganin halin da al'ummomin da ke kan iyaka ke ciki ne ma yasa hukumomi faɗakarwa na baiwa jami'an tsaro haɗin kai alhaji hamza bello shine kwamishinan ma'aikatar kan iyaka a jihar adamawa kokari mun fahimtar da mutanenmu yadda za su yi zamantaka su rinka sanar da hukumomi duk abin da yake faruwa wannan kuma hukumomi suna samun haɗin kansu a yau da kullum to wani tallafi za ku ba waɗanda abin ya shafa musamman na kan iyaka eh to yanzu dai yanzu shi yasa muka zo da mai girma gavna muka rufa mishi ba mu tabbatar da abubuwan da ya faru domin a san abubuwan da za a iya yi musu. To sai dai kuma wani matsala da ke hana ruwa gudu a harkar kai agaji ga waɗanda abun kan shafa shine na rashin sanin tabbas daga jami'an bada agajin gaggawa. Alhaji Muhammad Kanar shine jami'in hukumar bada agajin gaggawa ta ƙasar Nema mai kula da shiyar Arewa maso gabas. Mun ga kanca mun samu tsaro daga kan ma'aikatanmu muna zuwa mu je mu duba mu ga abin yadda ya kasance. Amma al'amari ne wanda yake muna yin aiki a cikin kunci wanda yake kamar kwanan nan da ya faru a hanyar benishek hanyar maiduguri ga manishek wanda yake hanyar ma kanta baka sani ba ko za ka isa lafiya ko ba za ka daga haka muka daure muka je muka duba muka gani kuma muka tafi to babban aikinmu shine abin da yake mana ciwo shine mu damuwarmu shine kar a mutu to kuma wannan lokaci sai zamana abu ne wanda yake an riga an ya faru an kashe mutanen mu abinda muke jin ciwo shine a kashe mutanen ba ma son mu ga kan cewa gashi wannan mutumin mun zo mun same shi a mutum mu rayuwa muke so mu ce ta to yanzu haka ma wani batu da kungiyoyin ba da agaji da ma majalisar ɗinkin duniya ke nuna damuwa a kai shine na makomar wasu ɗalibai mata kusan 20 zuwa 25 da ake zargin yan bindiga sun yi awon gaba da su yayin wani hari da aka kai a wata makarantar sakandare da ke garin kwanduga ta jihar borno yau fiye da makonni biyu kuma kawo lokacin hada wannan rahoto hukumomin tsaro a kasar ba su bayyana cewa ko an gano ɗaliban ba ko kuma a'a kuma fata shine allah kawo ƙarshen wannan matsala da ke neman durkusar da arewa ibrahim abdulaziz sashin hausa na amurka daga yola a najeriya To a gaida Abdul Aziz har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC za ku kuma iya sauraron shirye-shiryen mu wani da kwana a wayoyinku na salula da za ku iya kama a ko da yaushe a dandalin VOA yanzu dai agogo ma'ana Washington yana cewa karfe goma da minti goma sha bakwai na safe yanzu ga shirin na gaba. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a shirin bishara. Shirin da yake kawo muku rahotanni da hudu ba kan abin da ya shafi rayuwar Krista. Har yanzu muna tare da Ruth Dul, Darakta Cibiyar Raya Yankunan Karkara ta Krista da ake kira Christian Rural Development of Nigeria Crudan a takaice, wadda ta kunshi Krista masu hali baiwa daga kowane bangaren Najeriya. Darakta Cibiyar ta bayyana wakilinmu Zainab Babaji yadda cibiyar ke marawa gwamnati baya. shekaru biyu da suka wuce mun yi bita ma special advisors na gwamnatin plateau mun yi dan haduwa dai za a ci an kira su fastoci da kuma su sun zauna sun tattauna kuma an ga cewa wannan babban damuwan shine akan shugabanci bayan wannan mun lura cewa wasansu sun koma sun dan fara yin wani abu akwai ɗaya biyu haka da suka je sun koma sun kira jama'a sun yi bita da su su bayyana musu irin aikin da suke yi su kuma ji damuwan mutane su kuma su ɗayi dai cuɗanya da mutane akwai wasan da suke ɗan kokari abin da mun saba muna yi shekaru da sun wuce da yawa ba da sauki ne a ce rana ɗaya mu bi mu juye ba amma yayin da muke yi kowane lokaci hakan yana taimaka suna ji suna ɗan kokari eh, amma ba mu ba mu cima burin gaba daya ba muna kan aiki har yanzu to a cikin ƙudurinku na gaba na fahimci cewa akwai wato haɗin gwiwa mm. na jama'a wajen a gudanar da wato masu ruwa da tsaki su ne mm. stakeholders mm, kenan yawwa me su kuma za su iya yi um, su stakeholders namu wato kamar su churches da kuma su kungiyoyi su non-governmental organizations wanda sun yi rajista da mu mukan so mu yi abin da muke kira yadda kika ce participatory management idan za mu yi ko wani abu mukan nemi ra'ayinsu wani lokaci muka yi su mitin muna da su mitin mitin da muke yi a su zones namu a domin crudan tana da zones guda biyar a kowane zone suka yi mitin da membobinsu idan sun yi sai su nemi ra'ayi daga wajen membobin me suke so crudan ta yi to ta nan ne Prudent takan samu su programs da za ta yi. Wato su ma mun nemi ra'ayinsu a uh, activities wato su ayyukanmu da za mu yi kenan ba mu kan zauna a nan ofis mu ce ga abin da za mu yi mu kaɗai sai mun nemi ra'ayin mutanenmu mu mun ba da gaske ga koyaswa mu uh, ma'aikatanmu za a iya ce uh, mu masu son koyo kowane lokaci muna koyo ko yanzu ma da muke wannan program daga baya zan iya tambayi kaina mai na koya a bayan wannan program zan iya rubuta dan wani abu da na koya wanda zai taimake ni domin next time idan na sake yi san yadda zan sake don ya yi kyau kuma muna galgadin membobinmu cewa a kome ake yi tuntun ba a church ba a yi a tambayi mutane me kuka koya in mun lura za mu ga yawanci a churches churches namu mukan yi ayyuka da yawa ayyukan mako ayyukan mako mun zo bible study binciken littafi mai tsarki mun zo addu'a ba mu kan tsaya mu tambaya to me muka koya daga wayannan abubuwa ta yaya wayannan kuma suka canza rayuwarmu ba mu kan yi wannan tunani sosai amma abinda muke galgadi mutane kenan cewa tuntun ba ecclesia ba ayyukan da muke yi mu yi kokari muna tambaye mutane ta yaya wayannan ayyukan suna taimakon ku a gidaje me kuka sa a da kuka tafi daga program din kuka je gida me kuka ɗauka kuka samo daga wannan program kuka koya har kuka ce zan yi kaza domin ya canza mun rayuwa na har in dawo in sake bayyana cewa ai satin da ya shige ga abin da na koya kuma ya taimake ni na ga na yi amfani da shi ya taimake ni don wasu masu koya so muna son mutane su koya irin wannan halin koyo na biye da shi haka shi shine capacity building wato mun ba da gaske ga rayar da mutum ta hanyoyi daban-daban ta muka yi su training daban-daban wanda zai taimake mutum ya gane tuntun ba su kungiyoyin da ana kafa su da ba su samu karfi ba in sun zo wurinmu za mu iya eh, nuna musu hanyar da zai taimake su su kara gane yaya za su yi running su wayannan kungiyoyi domin su ci gaba da kyau na ɗaya su wayanne irin skills ko abilities ayyuka da koyo da knowledge da suke bukata wanda zai taimaka su tafiyar da wayannan kungiyoyin da kyau so muka yi su training daban-daban wanda yana taimaka ma mutane tuntun ba idan suna aiki da mutane na karkara to Allah ba da nasara kafin mai sallama da mrs dole za ku ji gudunmuwa da cibiyar ke bayarwa a fannin harkokin shugabanci kafin na a madadin mrs ruth dole daraktar cibiyar bunƙasa yankunan karkara ta krista da ake kira crudan da kuma mu zainab babaji da ta mana hira da ita sai kuma Josel Mauriza da ta taimaka wajen daidaita sautin shirin alheri ke cewa bari salama Allah Uba. Da zumuntar Ruhu mai tsarki su kasance tare da mu daga yanzu da har abadin abada. Shalom. Yanzu kuma sai ra'ayin da kuka aiko mana ta hanyar imel. Ra'ayin farko ra'ayinka ne gamba Barau Fataskum. Kace salam murya Amurka ku miƙa min na wajen gwamnatin tarayyar Najeriya da cewa wallahi mu jama'a Barna da Yobe da Adamawa wannan bikin shekara ɗari da ake yi bai dace ba saboda irin halin da muke ciki kamata ya a taya mu zaman makoki da juyayi bisa irin rasa rayukan 'yan uwanmu da muke cikin 'yan sati biyu nan da suka gabata da mu muna ganin gwamnatin tarayya bata damu da mu ba muna addu'a Allah ya nuna mana mafita da ɗaukin gaggawa amin ra'ayi na gaba ra'ayinka ne Aliyu Usman kai ko cewa kake ina jajantawa jama'ar da harin bamabumai a garin Maiduguri ya shafa da kuma jama'ar da harin da sojojin sama suka kai a jihar Yobe ya shafa ƙarshe nake roƙawa jama'ar jihohin Adamawa Yobe da Borno da dukkan jihohin da zaman lafiya ya musu ƙanshen turaren ɗan goma Allah ya muku maganin dukan abin da kuke jin tsoro. Ra'ayi na gaba ra'ayinka ne Okasha Abdulsalam. Kace murya Amurka ku bani dama in yi kira ga al'ummar Najeriya cewa yanzu ba abin da ya rage mana in bacin addu'a domin kuwa ita ce kaɗai za mu yi Allah ya kawo mana sauƙin wannan kashe-kashen da ke faruwa a ƙasarmu. Daga ƙarshe na roƙon Allah ya bamu da zaman lafiya a Najeriya da kuma duniya baki ɗaya. ra'ayi na ƙarshe da lokaci zai ba mu damar karantowa yau ra'ayinka ne adam e adam ka ce tabbas wata miya sai dai a makwabta ba komai sa na fara da wannan kalamai ba sai ganin sanarwar da shugaban amurka barack obama ya yi na shirin samarwa matasa baƙaƙen fata da 'yan hispaniya ayyukan yi domin ceto su daga kangin talauci lallai hakan abin yabawa ne kwarai da fatan shugabanninmu na afirka za su yi koyi da shi wajen samarwa jama'a su ayyukan yi domin ci gaban nahiyar afirka baki daya to ra'ayoyin da lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau sai ku ci gaba da rubutowa sannan a hankali za mu rika karantowa madalla kafin mu karkare ga takaitattun labarai. hukumomi a najeriya sun tabbatar da cewa akalla mutane 35 suka rasa rayukansu ko da ke kamar da kuka ji rahoton da muka kawo muku wakilanmu da ke can maiduguri sun ce wanda suka mutun sun kai 50 duka a cikin tashin bamaman da har kashi biyu da suka tashi a can maiduguri a jiya din damar shi bam na biyu ya tashi ne lokacin da mutane suka kawo ɗauki ga rukunin mutanen farko da shi bam ɗin farko ɗin ya latsa da su kuma ko da yake har yanzu ba wata ƙungiyar da ta fito ta ɗauki alhakin kai wannan farmaki hukumomin na hararen boko haram da cewa ta suke zargi da wannan abun gwamnatin ukraine kuma ta soma daukan matakan hada hancin sojojinta na ciki da waɗanda suke waje domin saka su a cikin shirin kota kwana bayan da majalisar dokokin rasha ta amincewa da cewa rasha din tana da izini ta aikata ta sojoji su je yankin crimea babban jigon harkokin tsaron ukraine andrew parubi ya ce sun ɗauki matakin ɗaura ɗamara ne domin su kare lafiyar al'ummar ukraine su tabbatar da martaba ƙasar tasu sannan mutane akalla 33 suka rasa rayukan rayukansu wasu 130 suka sami munanan raunuka a ƙasar china lokacin da wasu mutane ɗauke da wukake suka fito kan titi suna ta yi yanka duk wanda suka yi ido biyu da shi wanda suka rasa rayukan nasu sun hada da su mutane hudu da suka fito suna yanka mutanen da ko mutane 29 da suka halaka su duka duka an ce kawai mutane goma ne suka kawo wannan farmaki din a wata tashar jiragen ƙasa da ke birnin kunmin mun kuma kawo muku rahoton cewa hukumomin ƙasar thailand sun ce an buɗe rumfunan zaɓe a cikin halin kwanciyar hankali a larduna biyar na ƙasar domin a sake maimaita zaɓukan da gallama ta kaure ta hana a a watan da ya gabata zaɓuɓɓukan da ya kamata a yi a sauran landunan kuma an ce sai da baya za a yi su hukumar zaɓen thailand dai ta ce an tsayar da zaɓen da aka gudanar ran biyu ga watan fabrairu da ya gabata a sha takwas daga cikin landuna saba'in da bakwai na ƙasar abinda ya takurawa miliyoyin mutanen ƙasar To madalla da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci sai kuma shirin mu na asuba gobe idan Allah Ubangiji ya nuna mana inda Salihu Garba zai shigo da shirin da rashin ta yi. Kada ku manta za ku iya sauraron VOA Hausa wuni da kwana a wayoyinku na salula a dandalin VOA. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Aliyu Mustapha Sokoto da ya karanto labarai. da kuma Josel Morizan da ta taimaka wajen harhaɗa shirin da ba da umarni da injiniya mu na yau Dan alheri ke muku fata alheri ku wuni lafiya da alheri. This program has come to you from the Voice of America, Washington.